labaran za ku ji cewa daurawa ya sauka daga mukamin sa na kwamanda hukumar hizba a jihar kano ncc za ta hukunta kamfanonin sadarwa da suka gaza rufe layukan waya da basu da alaka da lambar majalisar wakilai ta buƙaci cbn ya yi bayani kan kudaden rancen shirin samar da na'urar mitar lantarki Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa yau dai muna Juma'a. ashirin ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijiran fiyen halitta daidai kenan da ɗaya ga watan maris shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran babban kwamandan hukumar Hizba a jihar kano sheikh aminu ibrahim daurawa ya sauka daga kan mukaminsa. sa Kwamandan ya sanar da haka ne a shafin shafinsa na sada zumunta inda ya bayyana cewa ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ganin ya kare mutuncin al'ummar Kano. Daurawa wanda ya sanar da ajiye aikinsa daga jihar Kaduna inda ya halarci wani taro da majalisar dokokin jiha ta shirya. Ya nemi afuwar gwamna Abba Kabir Yusuf kan wannan batu da kuma wasu kalamai da gwamnan ya yi dangane da aikinsa. To anan kuwa majalisar dattawa ta umarci hukumar kula da 'yan sanda da kuma rundunar 'yan sanda da su ɗauki akalla jami'ai guda goma daga kowace karamar hukuma guda 774 da ke ƙasar nan. Wannan umarni a cewar majalisar zai zama wani bangare ne da za su dinga ɗaukar ma'aikatansu. Wannan matsayar dai an cin mata ne bayan da sanata Emmanuel Odende akan buƙatar hukumar kula da 'yan sanda da kuma rundunar 'yan sanda ta ƙasa da su yi amfani da wannan tsari. wajen ɗaukar karatun kuratun 'yan sanda a rundunar 'yan sanda na ƙasa. Majalisar ta kuma umarci kwamitocin kula da al'amuran 'yan sanda da na dokoki da tabbatar an bi wannan umarni. To nan kuwa majalisar wakilai ta buƙaci babban bankin ƙasa CBN da ya bayar da cikakken bayani a kan rancen da aka raba wa kamfanonin rarraba wutar lantarki masu lasisi a ƙarƙashin shirin samar da na'urar mita. Majalisar wakilai ta zartar da ƙudurin ne a zaman da aka yi a rana Lamis. Wucen na Okonko dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Idemili a Arewa da Idemili ta Kudu a jihar Anambra ne ya ɗauki nauyin wannan kuduri. A watan Agustan 2020 tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarnin gano yawan masu amfani da wutar lantarki a faɗin ƙasar nan ta hanyar shirin samar da na'urar mita. To a wani yunkuri na ganin an samu saukin zirga-zirgar jiragen sama ga 'yan Najeriya, hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasa ta kafa wani kwamiti. Mai mutum goma da zai binciki kamfanonin jiragen sama na ƙasashen waje kan tashin farashin tikiti. An dai bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da aka raba manema labarai a ranar Alhamis mai dauke da sa hannun Darakta Janar na hukumar Chris Jamo. Bayan wani taron yini biyu da kamfanonin jiragen sama na ƙasashen waje a shirikwatar hukumar da ke Abuja. kwamitin wanda daraktan ayyuka na musamman Rio Seguwa yake jagoranta yana da nufin tabbatar da kamfanonin jiragen sama na kasashen waje. Sun bi umarnin gwamnati domin warware tsadar tikitin kaya irin wadda ba a taɓa fuskanta ba sama da watanni sha takwas. Ana kuma sa ran za a ba da shawarar farashin tikitin da ya dace a Najeriya idan aka kwatanta da yankin yammacin Afirka. Gwamnatin tarayya ta biya dala miliyan ashirin daga cikin bashin dala biliyan ɗaya da uku ga kamfanonin iskar gas da ke samarwa ga tashoshin wutar lantarki a fadin ƙasar nan. A halin yanzu dai Najeriya na fama da karancin wutar lantarki saboda karfin samar da iskar gas ya rugo Yayin da wasu suka daina samarwa domin wadatuwar wutar lantarki saboda bashin da kamfanonin ke bin gwamnati. A kwanakin baya ne ministan wutar lantarki Chief Adebayo Adelabu ya bayyana cewa cikas da ake samu wajen samar da wutar lantarki na faruwa ne saboda masu samar da iskar gas sun daina samarwa ga tashoshin makamashi. Najeriya daina samun sama da kashi saba'in cikin ɗari na wutar lantarki daga tashoshin wutar lantarki da ke amfani da iskar gas. Ragowar adadin wutar lantarki na fitowa ne daga kamfanonin samar da wutar lantarki. ku shafa labaran na zuwar muku ne kai tsaye daga nan mita 93.1 kuma kuna da damar da za ku bayyana ra'ayinku kan labaran da muke kawo muku ta shafukan mu na sada zumunta Facebook da kuma WhatsApp. To madalla yanzu kuwa labaran zai dora. Majalisar Wakilai ta rushe kwamitinta na wucin gadi da ke bincike kan cece-kucen da aka samu na sayan kadarorin kamfanin OV Energy da kamfanin NPC Limited ya yi. An da ya rushe kwamitin da aka ɗora wa alhakin gudanar da bincike akan yarjejeniyar da ke cike da cece-kuce a ranar Laraba yayin nazarin rahoton binciken. Daga baya aka mayar da aikin ga kwamitin majalisar kan albarkatun man fetur domin yin sabon bincike. shugaban kwamitin hassan na larabu dan jam'iyyar apc daga jihar nasarawa shine ya mika wannan ga majalisar inda ta amince da sai kuma ya ba wa yarjejeniyar an shiga rudani a babban titin benin zuwa asaba kusa da shatale-tale egomo a yammacin ranar laraba inda wani harsashi da ake zargi na 'yan sanda ne ya harbe wani mazaunin yankin mutumin da har yanzu ba a tantance kowane ne ba an ce harsashin da aka harba ya same shi a kofar wani wurin pos inda ya je domin tura matarsa kuɗi naira dubu hudu a ƙauyen so wanda majiya a yankin da ta so a saka ya sunanta ta bayyana cewa jami'an 'yan sanda na can yankin domin kame wasu 'yan bindiga matasan da suka fusata wanda ke ɗauke da sanduna da adduna sun kafa shingaye tare da cinna wuta akan babbar hanyar tare da tabbatar da cewa babu wanda ya isa kowane gefen titi a ranar larabar ta gabata domin nuna adawa da kisan da ɗaya daga cikin su. Hukumar kare haƙƙin masu ajiya a bankuna ta ce ta mayar wa masu ajiyar kuɗi kimanin ɗari da 179 su daga bankunan lamuni guda hudu a fadin ƙasar nan. Manajan daraktan hukumar Bello Hassan shine ya bayyana haka a wajen bikin ranar musamman a yayin bikin baje kolin kasuwanci na ƙasa da ƙasa karo na biyar na Kaduna a ranar Lamis. Hassan wanda ya samu wakilcin mataimakin daraktan yaɗa labarai Hauwa Gambauta nana ta cewa abinda hukumar ta sa gaba shine kare kudaden masu ajiya a bankuna da kuma lasisi. Tunan kuwa cibiyar raya ladu da ci gaba ta ƙasa ta Burtaniya a Najeriya ta ƙara kuɗin jarabawar gwajin harshen Ingilishi. Wani dai shi ne karo na biyu da cibiyar za ta ƙara kuɗin jarabawar a bana. A watan da ya gabata an ƙara farashin da kashi 26 cikin 100 daga naira 700,500 da ake biya na jarabawar. yanzu da ya ƙara kuɗin ne akan naira dubu ɗari da talatin da tara. A wata sanarwa da ta fitar ranar Alhamis cibiyar ta ce ta sake kara kuɗaɗen. To a nan kuwa hukumar kula da harkokin sadarwa ta ƙasa NCC ta ce za ta hukunta kamfanonin sadarwa da suka gaza bin umarnin rufe layukan waya da ba su da alaƙa da lambar ɗan ƙasa. Daraktan hulɗa da jama'a na hukumar NCC robin Muka. yaushe da haka ne ma labarai a ranar alhamis a cewar muka hukumar ta umarci masu gudanar da harkokin sadarwa da su ɗauki matakai akan wannan layuka kuma rashin bin ka'idar zai haifar da matakin da aka tambaye shi lokacin da wannan mutum takunkumin zai fara moka ya ce ba za a iya cewa ga lokacin da za a fara sanya wannan takunkumi ba hukumar kula da harkokin sadarwa a watan disamba ta buƙaci kamfanoni da su rufe kimanin layuka miliyan sha biyu da ba haɗe su da lambar NNI ba. Bayan wa'adin ranar 28 ga watan Fabrairun shekarar 2024. To da ne muka zo ga ƙarshen labaran sai dai ga wasu daga cikin muhimman kanansu. tun da farko kun ji cewa Sheikh Daurawa ya sauka daga mukamin sa na kwamandan hukumar Hizba a jihar Kano. NCC za ta hukunta kamfanonin sadarwa da suka gaza rufe layukan waya da basu da alaka da lambar NIN. Majalisar Wakilai ta buƙaci CBN da ya yi bayani kan kudaden rancen shirin samar da na'urorin mitar lantarki. Tokar maganar mu na cewa dutsen da ke cikin ruwa bai san ana rana ba. dozan da ke cikin ruwa bai san ara rana ba karin maganar mu a yau juma'a kenan hamadadin din sashin labarai da lamuran yau da kullun na mita 93.1 sai kula wale omoni da ya tattara labaran nura haruna mudi ya dafa da fassara malam samin abdulkadir ya kasa ya da kuni da na karanta jimila siyo ji da nake fatan za a yi sallan juma'a lafiya.